وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin wata mai albarka wata ramadan wadda allah maɗaukacin sarki ya umarci bayinsa su yi ibada ta azumi da kuma sauran nau'o'in ibada duka abubuwan da al'umma musulmai ake gudanarwa muna fatan allah ta'ala ya ba mu dacewa ya karɓe su a matsayin ibada haduwar mu anan Allah ta'ala ya sa haduwa ce mai albarka wanda ta samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala muna karatu a cikin suratul jafiya da haka za a ci gaba daga inda aka tsaya jiya insha Allah ta'ala arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سلكي lokacin da yake bayani waɗanda suka kafirce suka bijire wa dokokin Allah suna cewa su suna ganin kawai rayuwa ce ta duniya za su yi su mutu su sake tashi hakanan duniyan za ta yi ta zagayawa kamar yadda aka yi bayani jiya kamar yadda malamai suka bayyana wannan ya daga cikin ra'ayin falasifa na farko ma'ana masu filosofi na farko wa'inda suka kauce wa tunani wa'inda tunaninsu ya ba su wani abu daban saɓanin abin da Allah ta'ala ya bayyana ya aiko manzanni da shi Allah maɗaukakin sarki yace irin wa'innan mutane da wa'inda suka yadda da su suka yi imani da abin da suke faɗa da duk wa'inda suka bijirewa wa saƙon da Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da duk wanda suka kau da kai da ayoyin alqur'ani mai girma wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati Allah ta'ala ya ce a duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu wa'inda suke bayyane ga sunan a fili cewa lalle Allah shi kaɗai ya cancanta abota masa to su abun da yasa suke musu ma kana hujjatahum إلا an قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ba komai ne hujjansu ba in ji Allah maɗaukacin sarki wadda har ya kai su ga irin wannan musu ɗin na musanta tashin alƙiyama face cewa da suke yi ku zo da iyayenmu mana in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi in dai da gaske za a yi tashin alƙiyama to a kira iyayenmu wanda suka rasu su taso mu gansu to na za mu yadda cewa za a yi tashin alkiyama malaman tafsiri suka ce ai abin da yake bayyane shine taso da matacce sai ranar tashin alkiyama ne Allah zai ba a nan duniya bane za a yi kuma abun ba abun wasa bane kuma babu wanda yake da ikon ya ta da wanda ya rasu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma wadda Allah ta'ala ya ga daman ya haka ta hanyar bayyana mu'jiza gare shi kamar annabi Isa alaihi salam kuma ya yi ne da izinin Allah amma duk wani mutum koma bayan haka bai isa ta da wani macece ba kuma ko da mutanen duniya za su taru don su rayar da wani wanda ya rasu to ba su isa su rayar da shi ba sai in Allah ne ya rayar da shi Allah ta'ala kuma bai ce zai ta da wa'inda suka mutu ba sai ranar tashin alkiyama don haka maganan ku ba ita ce za ta sa a tada matattu ba kuma sannan ba shine hujjan da ya kamata ku lura da shi ba amma Allah madaukakin sarki ya ce suka yi musu saboda wannan shine babban hujjan da suka dogara da ita to shine Allah ta'ala ya ce qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko duk wani mai karanta Qur'ani gaya wa wanda suke sauraron ka Allahu yuhyiku Allah madaukakin sarki shi ke rayar da ku kuma shi zai rayar da ku thumma yumitukum sannan shi ke rayukar rayukarku ya kashe ku ma'ana Allah zai rayar da mutane cikin mahaifa ya rayar da su bayan an haife su su ci gaba da rayuwa sannan kuma Allah ta'ala ya ɗau rayukansu su mutu sannan bayan kowa ya mutu Allah ta'ala ya ce thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda zai tara ku gaba daya ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar tashin alkiyama la rayba fihi babu kokonto tabbas tashin alkiyama za ta zo Allah ta'ala ke faɗi wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha lallai tashin alkiyama tana nan tafi babu kokonto cikinta daga ko mutum ya yi kokonto Allah ya san cewa tabbas tana zuwa ko masu imani sun shaida haka Da haka Allah zai taro ku ranar tashin alkiyama ranar da babu kokonto cikinsa walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawa daga cikin mutane la na zalika mana ba sa sanin cewa Allah zai tada mutane ganin suke kamar wasa ne wai ganin cewa ba a tada iyayensu a yanzu ba wannan yana sa suna tunanin cewa babu wata ranar tashin alkiyama da za ta zo kuma babu wani tada wanda ya rasu da za a yi su suna ganin wanda ya rasu shikenan ya gama kenan in dai mutum ya mutu to shikenan alhali Allah ya yi alkawarin sai ya tada mutane ya musu hisabi na walillahi mulku السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الله مدوكتين سلكي yana bayyana wa mutane tabbacin tashin alkiyama da haka ce walillahi mulku samawati wal ard ga Allah kadai lamun iktisas shine walillahi ga Allah kadai mulku samawati wal ard mulkin sammai da kassai suke babu wanda ya mallake su babu wanda yake tarayya da shi cikin su law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce cikin sammai da kassai akwai wani abun bauta ko akwai wani Allah ba Allah shi kadai ba la fasadata da sama da ƙasa sun lalace domin ɗaya Allah zai ce a yi wa mutanen gambe ruwa saboda sun bauta masa ɗaya allan ya ce a ba su yi masa daidai ba ba za a musu ruwa ba to da an samu matsala kenan amma da ke Allah shi kaɗai ne in ya ga dama ya zubo da ruwa in ya ga dama ya rike ruwa babu mai masa magana la sharika lahu babu wani mai tarayya da shi shi kaɗai yake shi ke jujjuya al'amura shi ke yin abin da yake so da haka wani lahi mulkus samawati wal ardh Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da awa za ta tsaya ranar da tashin alƙiyama za ta tsaya yau yawma idin a wannan rana yakhsaru mubtilun maƙaryata waɗanda suka yi aikin da ba daidai ba za su yi asara ranar ranar ita ce ranar asara ga duk wanda ba su yi aikin kirki ba wanda suka yi aikin kirki kuma ranar ita ce ranar rabo gare su Allah ya sa mu cikin su wa'inda suka saba wa Allah suka kibinsa su kuma ranar ita ce ranar asara gare su Allah ya kiyaye mu Allah ce wa tara kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma a wannan ranar jafiyatan gurfani akan gwiwoyinta ikrima rahimahullahu ta'ala daga cikin tabi'ai yace wa tara kullu ummatin jafiya ranar za ka ga kowace al'umma a ware a gefe wancan ita ce al'ummar annabiwa ne wannan ita ce al'ummar annabiwa ne wancan ita ce al'ummar annabiwa ne amma jumhurin malamai kamar yadda ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya faɗi kamar yadda mafiya yawan tabi'ai da sahabbai suka tafi watara kulla ummatin jafiya za ka gani a wannan ranar kowace al'umma jafiyatan tana gurfane kan gwiwoyinta domin idan aka taho da wutar jahannama bayan an tashi an tsantsaya idan aka yi busa a cikin kaho fa idan kiyamun qiyamun yanzurun sai ga mutane kowa a tsaye yana kallon sama babu mai iya kitta idonsa kowa da ya tashi daga kabari farkon wanda ta zai tsage ya fito shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya kowa da kowa ya ta fitowa za ga mutane suna ta fitowa ba su san ina za su je ba ba su san me yake faruwa ba amma idan mutum ya fito kansa sama domin ranar sama tana tsagewa mala'iku suna zubowa ƙasa kuma ga nan ta kekkece kowa ya fito daga cikinta babu wanda bai tashi ba babu wani mai buya. Allah ta'ala yake cewa yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar mutane za su tashi suna bin wanda yake kiransu mala'ika zai rinka cewa ku taho ku taho ku taho za su rinka tafiya suna jin sautin mala'ika suna tafiya zuwa gare shi babu wanda ya san ina za a je sai dai masu imanin sun tabbatar tashin alkiyama ta zo za su rinka jin sa Allah ta'ala yake cewa wa khasha'atil aswat duk saututtuka za su yi shiru babu wanda in ya tashi zai cewa abokinsa ina kwana ko kuma ina za mu je ko kuma me ya faru ko kuma me ake ciki ba kamar rayuwar duniya ba wanda yanzu a nan muna tashi kowa za ka je na magana da ɗan uwansa wani yana cewa kaza wani yana cewa kaza to wancan taro ne na duniya na farko da na ƙarshe aljanu da mutane da mala'iku kowa yana gun annabawa kowa yana gun amma kuma dukkan sautuka za su shiru Allah ta'ala ce fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji kowa ya ce dunduniyar mutane shif shif shif kawai ana tafiya Allah madaukakin sarki yana tafe zai zo da mala'iku cikin cikin mulki za su taho suna ɗauke da al'arshinsa zai zo mala'iku suna tasbihi suna gode wa Allah Allah zai daidaita bisa al'arshi sannan a wannan lokacin Allah ta'ala zai ce a taho da wutar jahannama idan aka taho da wutar jahannama za ta yi wani kururuwa ta girgiza idan ta yi wannan kururuwan malamai suka ce sai ka ga kowace al'umma wata wa kulla ummatin jafiya sai ka ga kowace al'umma ta faɗi akan gwiwanta idan wutar jahannama ta yi kulari to sai kowa ya faɗi akan gwiwarsa dukan mu gaba ɗaya kowa da kowa da na farko da na ƙarshe da iyaye da ƴaƴa da maza da mata da yayu da ƙanne da kowa da kowa to Allah ta'ala ce kullu ummati kowace al'umma a wannan ranar tud'a ila kitabiha za a kira ta zuwa ga littafin aikinta ai ila kitabi amaliha zuwa ga littafin aikinta kowane mutum zai a kira shi zuwa ga aikinsa kowace al'umma al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ina wanda ya aiki da alqur'ani kamar yadda Allah ya saukar ga sunan Allah ya samu cikin su wa'inda suka saba da alqur'ani ga su can Allah ta'ala ya kare mu daga shiga cikin su a lokacin nan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya bada labari wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa da littafinsa shine malamai suka ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin ta ma'ana zuwa ga shari'an da Allah ya shar'anta mata sannan kowane mutum kuma da littafinsa da ayyukan da yayi ko alkhairi ko sabanin alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa alkitab waji abin nabiyina wa shuhada Allah ta'ala ce za a aje littafi waji abin nabiyin za a zo da annabawa wa shuhada'i da masu ba da shaida su ne mutanen kwarai mu'minai sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi a wani guri wa wudi alkitab fatara almujrimina na mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا وعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا za a zo da littafi kowa a bashi littafinsa mujirmai wanda suka ƙi bin Allah suka ƙi sauraron wa'azi su yi aiki da shi to za su rinka karanta littafi din suna cewa wannan wani irin littafi ne babu abun da ya bari dan abu kaza ma da aka yi sai da ya bayyana to kowa zai karanta littafinsa to shine tud'a ila kitabiha kullu ummatin kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta sannan kowane mutum kuma a cikin kowace al'umma za a nizumta masa littafinsa sannan zai ga abin da ya aikata za a tsaya cikin wani irin yanayi Allah ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu yau za a sa ka muku ne ma kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah madaukake sarki shi yasa yake na mutane da wannan rana shi yasa ayar da ta sauka ta kusan ƙarshe a alƙur'ani gaba ɗaya wadda bayan saukanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce kwana tamanin da biyu ba a gurin wasu malamai wasu malamai kuma suka ce bai wuce wata uku ba shi ne Allah ta'ala ke cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah matuwa fa kullu nafsin ma kasa wa hum la yuzlamun ku ji tsoron wani ini wanda za a mai da ku cikinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a sa sakan kawo kowace rai a cika mata abin da ta aikata babu wanda za a zalunce shi kowa da kowa Allah ba zai zalunce shi ba zai tsaya a gaban Allah Allah ya masa sakayya shi yasa Allah ta'ala ya ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun yau za a sakan ka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa idan alkhairi ne mutum zai samu alkhairi Allah ta'ala ya sa mu samu alkhairi idan sabanin alkhairi ne mutum zai zama ya samu sabanin alkhairi Allah kiyaye mu shi za kamar yadda aka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce da ya rawaito daga gurin Allah kai tsaye Allah ta'ala ke cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ya ku bayina ku sani cewa ayyukanku ne nake kiyaye muku ake rubutawa a littafi wanda duk ya ga cewa ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wanda ko ya samu sabanin alkhairi to kare zargi kowa sai kansa don haka idan an yi aikin alkhairi alkhairi za a tarar idan an yi sabanin haka haka kuma sabanin hakan za a tarar domin Allah ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ce hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq wannan littafin mu ne ma'ana duk littafin da kowa ya karanta nasa ya tabbatar cewa ba a ƙirƙar ya aka faɗa masa ba domin zai ga kansa lokacin da yake aikata abin duk abin da mutum ya karanta sai kuma ya ga kansa lokacin da yake aikatawa Allah ta'ala ke cewa haza kitabuna wannan littafin mu ne yantiqu alaikum bil haqq wanda yake nutuki yake furici akan ku bil haqqi da gaskiya babu wani ƙarya babu zalunci babu magudi babu abin da ba daidai ba Allah ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu lalle mu inji Allah subhanahu wata'ala mun kasance kunna mun kasance nastansikhu muna kwafan muna rubutawa muna rubuta ma kuntum ta'maluna abin da kuka kasance kuke aikatawa baka duk abin da mutum yake aikatawa ma yanfudu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wanda zai wani lafazi ko yayi wani aiki ko yayi wani abun da yayi face akwai raqibun da atid sun rubuta abun da wannan mutumin din yake yi haka ranar tashin alkiyama kuma za a bayyana wa mutum a fili ya ga abun da ya aikata dama mutum shi ya aikata sannan kuma mala'iku suka rubuta idan alkhairi ne zai gan shi ya ƙara farin ciki idan sabanin alkhairi ne zai gan shi yi bakin ciki don haka Allah ta'ala ke tabbatar da cewa wannan abin da kowa gani cikin littafi din to babu ƙarya a cikinsa kowa ya gani ya tabbatar ma ba ƙarya ko da Allah bai faɗa ba mutum ya san cewa yayi mutum ya san cewa abin da aka rubuta daidai ne gaskiya ne sannan Allah ta'ala ya ƙara maimaita wa mutane cewa lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana rubuta abin da kowa yake aikatawa haka duk abin da mutum ya samu a cikin littafinsa to tabbas cewa shi ya aikata babu ƙari babu ragi babu abin da mutum zai ce yau an yi masa ƙari a kai bai aikata wannan ba ko bai san da shi ba ba kamar rubutu ne irin na duniya wanda za a iya ƙara wani abu a lokacin da waɗanda suke kula da abun ba sa nan ba a'a al'amari ne na mala'iku sannan al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mala'iku sun rubuta ne don ya ƙara tabbatar da mulkin irin nasa kuma a zo mutum da littafi don ya ƙara tabbatar da hujja ta tabbata a kansa amma in ban da haka ba Allah subhanahu wa ta'ala bai manta komai duk abin da muke aikatawa Allah ya sani domin ya sani tun kafin ma mu aikata sannan zai iya ba mu labarin dukkan al'amura na rayuwa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai komai a cikin mulkinsa yake gudana ya san abin da tun kafin ya faru ya san faruwarsa kuma ya san yadda zai faru kuma ya san lokacin da zai faru amma dai ya sa an rubuta sannan an fito da shi cikin littafi sannan ya tara bayansa don ya bayyana wa mutane cikin mulkinsa haka za a tashi tsirara kuma babu kaciya a gurin maza kowa zai tashi tsirara sannan kuma babu kaciya haka nan za a tashi kowa da kowa ya doshi Allah subhanahu wa ta'ala saboda a yi masa hisabi lokacin mai Allah ta'ala yake yin fishi amma Allah ya raba mutane kashi biyu wa'inda suke mutanen kirki za su tafi aljanna wa'inda suke sabanin haka su kuma za su tafi wutan jahannama Allah ta'ala ya kiyaye mu na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله مدوكتين سركي يا رب باين سكشي بيو وإنسو مؤمني وإنسو ساباني هكا فريق في الجنة وفريق في السعير wasu yankin mutane za su shiga aljanna tsundun Allah samu cikinsu wasu yankin mutane za su shiga wutar sa'ir wuta mai tsananin kula ko mai huruwa to don haka Allah ta'ala ce fa'amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani suka bi Allah suka bi umarnin Allah ba su zalunci kowa ba ba su saci dukiyar kowa ba ba su yi haƙinci ba ba su yi abin da yake ba daidai ba wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai kullum suna gurin da ake aikin kwarai zuciyarsu suna iya kokarin su ga cewa su wanke ta daga abin da bai dace ba wa'innan mutane Allah ce fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati Allah madaukakin sarki zai shigar da su cikin rahmarsa rahmatihi anan malamai suka ce jannatihi aljannasa suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya tabbata gare shi cewa yana cewa zai shigar da bayinsa wa'inda ya so cikin rahamarsa ma'ana cikin aljannarsa da da wannan hadisi suka ce rahmatihi anan yana nufin jannatihi aljannarsa Allah madaukakin sarki zai shigar da wasu daga cikin bayinsa cikin aljanna saboda sun yi aikin kwarai sun bi abin da Allah ta'ala ya ce abi sun nisanci abin da Allah ta'ala ya hana Allah ta zalika huwa al-fawzul mubin wannan shine rabo bayyananne wadda Allah ta'ala yayi wa bayinsa a ce an samu shiga aljanna to babu abin da ya kai wannan daɗi shi yasa duk wanda aka ce ya samu shiga aljanna to shikenan sai manta da duk komai rayuwar duniya da ɗawainiyar cikinta da abubuwan da aka yi komai mantawa yake saboda ya shiga wata sabuwar ni'ima da wata irin jin daɗi wadda Allah maɗaukacin sarki kawai ya san abin da yake ciki da ka zalika huwa alfawzul mubin wa amma allazina kafaru Allah ce amma waɗanda suka kafirce suka ƙi abin da Allah ya ce a yi suka suka ƙi nisantan abin da Allah ya hana abin da Allah ya ce a bari suka ƙi su bari Allah ce zai yi musu tambaya afalam takun ayati tutla alaikum shin wai ayoyina ba su kasance an karanta muku su bane fastakbartum sai kuka yi girman kai kuka ƙi ku bi wa kuntum qauman mujrimin sanan kuka kasance mutane mujrimai masu laifi ai ma'ana an karanta muku ayoyi na sai kuka yi kunnen washegu daga wa'inan ayoyi ma'ana kuka zamanto masu laifuffuka kuka ki ku bi abin da Allah ya ce ku bi a cikin wa'innan ayoyi ga ayoyi nan bayyanannu amma kun ki ku saurare su ko kuma kun saurara amma ba ku yi aiki da su ba Allah ce wa idza qila inna wa'dallahi haqqun a duk lokacin da aka ce muku lallai alƙawarin Allah gaskiya ne cewa akwai aljanna akwai wuta wasa'atu la raiba fiha kuma lalle tashin alkiyama babu kokonto za ta zo ba kwa cewa komai kultum sai dai ku rinka cewa ma nadri masa'a mu ba musamman ne tashin alkiyaman nan ba in illa zanna mu dai gaskiya ba komai muke ciki maface zato anya kuwa za ta zo wata ran kuma sai mutum ya ji cewa kaman za ta zo wata ran kuma sai mutum ya rinka cewa kai yana gaba za ta zo ba wa ma nahnu bi mustaqinina ai bi muhaqqiqina kamar da ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa wa ma nahnu bi mustaqinina ai mu kasance masu tabbas da haƙiƙanci cewa tashin alƙiyama za ta zo ba har ma suka bar duniya a bisa wannan hali alhali Allah ta'ala ya tabbatar kowane annabi idan Allah ya aiko shi babban abin da yake kiran mutane zuwa gare shi shine su kaɗaita Allah da bauta domin akwai ranar da za su tsaya gaban Allah kowane annabi in yazo wannan shine babban sako shi yasa ma manzanci wana sakon annabawa kusan ya zama guda daya iri guda kowa idan yazo cewa yake wa Allah shi kadai sannan a tuna cewa za a tsaya a gaban Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu sai abun da suka aikata na mummunan aiki sai ya bayyana gare su su gani ido da ido su gani a fili cewa lallai sun yi aiki ba na gaskiya ba sun yi aiki ba wanda ya dace su yi ba Allah ta wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgiri da shi na cewa tashin alkiyama ba za ta zo ba ko kuma maganar aljanna din nan kawai hira ne ko kuma ganin cewa wuta din nan kamar ba su damu cewa tabbas za ta zo ba to Allah ta'ala ya ce sai gashi nan ya kewaye su ya tabbata ya faɗo ya auko musu abinda suka kasance suna izgiri da shi duk lokacin da aka yi musu wa'azi sai su ringa ganin cewa kamar abun nesa ne wani yakan karyata da baki wani kuma aikinsa ne yake karyata abin da ake masa wa'azi da shi masu karyatawa da baki sukan fito fili kawai su nuna kafircinsu da bijirewarsu ga Allah subhanahu wata'ala wasu ma su zamanto ba musulmai ba su ki musulunta wasu kuma ayyukansu ne yake karkatar da su ko kuma yake nuna cewa sun karkace domin za a bayyana musu cewa akwai tsayuwa gaban Allah amma sai mutum ya ne ya manta ya ɗauka cewa abun kamar wasa ne ba ka sai to bai tashin hankali baya damuwa da duk abun da yake aikatawa na saƙon Allah to shi Allah ta'ala yake ganin cewa izgini suke da tsayuwar tashin alkiyama sannan izgini suke da maganar wuta ko aljanna don haka Allah ta'ala ya ce a lokacin da azaba din ta kewaye su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka kasance suna izgili da shi na faruwan tashin alkiyama da faruwan gidan aljanna da kuma shigar su wuta to sai gashi nan ya zo ya faɗo musu ta yadda ba sa tsammani yawanci duk wanda zai rasu duk wanda ya zo mutuwa ko wane ne to zai gane cewa ina ne makomarsa idan mutum ya zo mutuwa ya ga mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa aka tabbatar ya tabbatar cewa yau zai rabu da duniya to take a lokacin yake gane cewa ina ne matsayinsa domin daga zare rai din ɗan adam daga zaren rai ɗin yake gane cewa shi mai makomar alkhairi ne ko kuma saɓanin haka domin mutanen kirki tun daga zare ransu allah madaukakin sarki yakan aiko mala'ikun rahama su zari ransu cikin nishaɗi shi sa allah ta'ala yake faɗi wannazi'ati gharqa wannashiqati nashqa Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku masu fincike ran kafiri ko masu fincike ran mai sabon Allah wanda bai bi Allah akan abin da ya kamata ya bi shi ba sannan kuma wanda ya kasance duk azozin da ake masa bai damuwa da su to idan mala'iku suka zo ɗaukar ransa to sukan ɗauka ne da fizga kawai idan aka zaro rai tun daga yatsunsa na ƙafa kai tsaye sai an je makogaro ake dakatawa ma'ana a lokacin babu wani hutawa ba komai sannan kuma sukan fisga ne idan aka kawo makogaro mutum ya ga cewa lallai alamu sun nuna cewa wuta zai je wasu kuma sai an zo tun farko dama can ba mutanen kirki ba ne idan kuma aka zo cire rainin za a cire rainin a bisa tsari irin yadda suka rayu da haka sai Allah ta'ala ya sanya mala'iku su zare redin da ƙarfi in an zo da rai makogoro ake bari a lokacin ne dan adam yake magagi na mutuwa idan yana wannan magagi na mutuwa dukkan abubuwan da suke kula da al'amarinsa mana mala'iku wanda suke kula da tafiyarsa sukan tabbatar da cewa lallai tafiyarsa ta ƙare takunsa ya kare masu kula da abincinsa sun tabbatar cewa abincinsa ya kare saboda ka babu wani sauran kole goma ɗaya da ya bari masu kula da kuɗinsa sun tabbatar cewa babu wata naira da Allah ya kaddara zai samu face ta riga ta gama shiga hannunsa saboda haka sauran nerorin duniya babu nasa a ciki da haka a lokacin komai ya ƙare masu kula da kallonsa sun san cewa maganan ganinsa ya ƙare sannan masu kula da maganganunsa sun san cewa lafudansa sun ƙare wani daga cikin bayin Allah wasu abubuwa daga cikin wa'in abubuwan suka riga ƙarewa kafin rai ya ƙare wani kuma sukan kare lokaci guda ne shi yasa wani zaka ga lafiyan sa kalau babu abun da ya same shi take kawai sai a ce ya rasu sai da komai da kuma ya kare a lokaci guda wani kuma sai yayi jinya har ya daina iya tafiya saboda mai tafiyarsa ta riga karewa kafin wani lokaci na ganinsa kafin jinsa wani tun ya daina tafiya ana nan ana sai a ce ai yau ya daina magana to maganganun sun kare amma dai rayuwar tana nan wani sai sai a ce ai baya gane ma inda yake ko kai magana ma ba zai ji ka ba sannan wani sa'i kuma sai a ce ai yanzu kuma ya daina mai da magana saboda haka da haka da haka da haka kuma sai a ce wane ya cika shikenan an cire ransa to kowa da kowa bisa tsarin yadda Allah ta'ala ya tsara masa rayuwarsa da ko mutuwarsa to wanda suke mutanen da za su mutu bisa tsari wanda yake na rashin mutuwa a bisa alkhairi Allah ta'ala ya kiyaye mu to su ne wa'inda mala'iku wa'inda za su zare rai su kawo shi to kai tsaye kawai za su zare amma wannan shi ce na shifa mala'ikun da Allah ta'ala ke rantsewa da su waɗanda suke zare ran mu'mini cikin nishaɗi to su kuma sukan ɗauko rai ne a cikin hankali suna tausasawa har su iso da shi makogarin mutum idan aka zo da shi makoshi iya inda mutum zai rinka magagi to a nan fa rai daga jikin ɗan adam gaba ɗaya to nan inda tashin hankali yake kenan kowa zai sha bala'i a wannan gurin domin hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi suna lokacin da za a ɗauransa har sai da ya zamanto tun yana magana ana jin maganansa har ya zamanto shi ma ba a jin maganansa har sai an kai kunne kusa da bakinsa har aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa an shigo da aswaki ya zuba aswakin ido har na fahimci cewa yana sha'awan cin wannan aswakin ne saboda haka na karbi aswaki din na wanke na tattauna masa kuma na wanke sannan na sa masa a bakinsa ta ce ya yi aswakin da bai taɓa yin irinsa ba a ƙarshen rayuwarsa sannan hankalinsa ya tashi ya yi suna ya farfado a lokacin da har fatima radiyallahu ta'ala anha take cewa isa kenan take cewa wa karba abata ya baƙin cikin mahaifina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude ido ya kalle ta yake cewa laisa ala abiki karbun ba'da yau daga yau ba babanki ba zai sake bakin ciki ba har abada to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ma kenan sannan Allah ta'ala ya ce dama kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandani mutuwa to ɗanɗanan mutuwa lokacin da za a zare rai kowa zai sha wahala ya ji irin kamu na mala'ika da cirewa hatta mutanen kirki cire rai daga jiki ya zamanto ƙarshe kenan an ran mutum to wani akwai tashin hankali a cikinsa idan mutanen kirki aka zare rai to shikenan mala'iku mutanen kirki su za su karɓi rai din su naɗe shi a likafani na aljanna su tafi da shi sama su sa masa turare wanda suka taho da shi daga gidan aljanna likkafanin kuma daga gurin Allah sannan su tafi da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a ma'anan hadisi ingantacce mutanen da ba na kirki ba idan an zare ransu mala'ikun da za su zo mala'iku ne na azaba za su karɓi raidin sannan su sa shi a cikin wani likafani na wuta sannan babu kanshi sai dai wari sannan su tafi da shi ba a buɗe masa ƙofar sama ya wuce sai dai a dawo da shi daga can a jefo shi daga can la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyar to da ka tun daga mutuwa al'umma sukan gane cewa wannan zai gane cewa shi mutumin kirki ne kuma aljanna za ta zama makomarsa wani kuma zai ga cewa lallai akwai matsala shi yasa idan mutum ya zo rai ya zo makogaro aka cire rai to shi babu sauran bayani babu mai cewa ga abun da na gani ga abun da na ji ga abun da na abun nan magana ta riga ta kare to an shiga hayatul barzakhiyya wadda in mutum ya gaskata mutuwa da kabari da kwanciyar kabari da azaban kabari da ni'imar kabari sannan da aljanna da wuta ya gaskata tsayuwa a gaban Allah to shi wannan ya san cewa ya gaskata ya san makomarsa zai gani wanda kuma ya zamanto ya ƙaryata wa'innan ko ta hanyar faɗa da baki ko ta hanyar ƙaryatawa da ayyukansa to shi kuma shi ma zai ga makomarsa sannan kuma zai ga alamomin cikawarsa to shikenan shi ma zai gani to bayan an binne mutane an tada mutane to shine Allah ta'ala yake faɗi wa badalahum sayyi'atu ma amilu sai abun da suka aikata munana sai bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un yana daga cikin maganan ƙaryata azaban kabari ko kuma daga cikin ƙaryata tashin alkiyama ko ƙaryata aljanna ko wuta duka wannan ƙaryata kamar yadda aka faɗa ko da baki mutum ya ƙaryata ko kuma da ayyukansa mutum ya ƙaryata shi yasa Allah ta'ala ya ce nan da suka shiga wuta to wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka kasance suna izgini da shi to ya riga ya auku ya faɗo gare su kenan Allah kiyaye mu na'am وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki bayan an shigar da ‘yan wuta cikin wuta, Allah zai ce musu, Allah ta'ala kamar yadda yake ba da labari a nan, waƙila za a ce da su, al nan sakun, yau mu ma za mu manta da ku. Malaman tafsiri suka ce Allah baya mantuwa, abin da ake nufi a nan, kan nasi za mu yi muku mu'amala kamar yadda mutum yake manta abin da ya manta amma ba wai za mu manta da ku bane a'a za mu fita daga sha'aninku ba wai Allah yana mantuwa bane amma yadda zai fita daga sha'aninsu ya ajiye su bayan baya ya daina ma kula sha'aninsu sai tsabar azaba da za su yi ta sha to shine ma'anan nan sakun kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa Allah ce wa za a ce da su al yawma sakun yau za mu manta da ku kama nasitum a yawmikum hadha kamar yadda kuka manta da haɗuwa da wannan rana taku a duniya kuka shagala kuka ɗimu kuka shiga cikin ɗimuwa wajen tara ababen duniya ta hanyar halal da haram ko ta hanyar haramun ko ta hanyar tara abin da ba naku ba ko ta hanyar sace-sace ko kuma waɗanda suka ci gaba da shashanci da zinace-zinace da shaye-shayen giya da duk abin da Allah ta'ala bai halatta ba ko kuma abubuwan da Allah ta'ala ya haramta da waɗanda suka ci gaba da algus da cin riba da ha'inci cikin kasuwanci da komai duka wannan yana daga cikin nau'o'in mantawa da Allah da ko mantawa da tsayuwa a gaban Allah domin in ba mutum ya manta da tsayuwa a gaban Allah ba to ba zai zo ya kutsa cikin shirme ya kutsa cikin saƙon Allah da gangan ba alqahtani rahimahullahu ta'ala yake cewa yawmal qiyamati law alimta li hawlihi la min ahlin wa min awtani يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان الله ابن alƙahatani yake cewa ranar tashin alƙiyama da a ce ka san bala'in da yake cikinsa da a ce ka san ɗawainiyan da yake cikin tashin alƙiyama yace na fararta min ahlin wa min ne. da mutum ya gudu ya bar iyalai ya bar garinsu ya koma can nisan duniya saboda me saboda tunanin tashin alkiyama ya ce kai yau ranar tashin alkiyama rana ce wadda take ta shaƙaƙatis sama rana ce wadda sama za ta rinka tsatsagewa ni haulihi saboda bala'in rana din wata shi fihi mafariqul wildani ranar da zaka ga 'ya'yan da a ranar aka haife su amma za su furfura gashin su zai yi fari shar ba don komai ba sai don tashin hankali ba don komai ba sai don ɗawainiyar wannan ranar amma shi ne ke cewa za a zo da ranar za a zo da aljanna za a zo da wuta shi za ki cewa wal jannatul ulya wa naru jahannami darani darani lil khasmaini da'imatani yace gidan aljanna ko kuma gidan wuta za a zo da su wa'annan gidaje ne guda biyu ga wa'inda suke kusuma da juna wa'innan suna cewa za mu bi Allah waɗancan kuma suna cewa za su saba wa Allah masu cewa su sun bi Allah sun yi imani da abin da Allah ya aiko manzanni kuma suka rike suka bauta wa Allah ba tare da haɗa shi da komai ba to gidansu shine aljanna Waɗanda ko suka yi sabanin haka suka yi husuma da wa'incan aikinsu ya zamanto yayi karo da irin aikin wa'incan to su kuma wutar jahannama ita ce makomarsu Allah ta'ala ya kiyaye mu da haka Allah ta'ala yake cewa yau za mu manta da ku kama na sitin liqa a yau kuma hada kamar yadda kuka manta da haɗuwa da wannan rana da kuke cikinta ta ranar tashin alkiyama bayan duk an muku bayani a kanta to mu ma mu manta da ku Allah ce wa ma'awakumun na sannan makomanku shine wutar jahannama duk wanda aka ce masa makomarsa ita ce wutar jahannama to bala'i ya kai iyaka kenan Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ce wa mara min nasirin ko babu wani wanda kuke da shi daga cikin wa'inda za su taimake ku ko za su tsaya muku ko za su fito da ku daga cikin wutar jahannama ɗin in dai an ce suwa ne an sa su a wutar jahannama to magana ta ƙare sai abin da Allah ta'ala ya ga dama da su wa'inda ko suka samu shiga aljanna to su kuma sun shiga ni'ima sun kai makura wajen samun rago a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce zaliku mun yi muku haka ne wannan sakamako na shiga wuta ya riske ku ne bi annakum ittakhattum ayatin lahi huzwa saboda kawai kun riki ayoyin Allah abun wasa abun isgiri idan an karanta wa mutane ayoyin Allah sai su rinka wayi sai su rinka wasa an ce kaza babu kyawu kaza haramun kaza Allah ya hana amma sai su rinka aikatawa kai ka ce ayoyin ba su zo gare su ba shi sa Allah madaukakin sarki yake mamaki fama li al qaumi la yakaduna yafqahuna haditha wai me ya samu mutane ne ba sa ma ko kusa su fahimci da maganar alqur'ani ya za a yi alqur'ani yana magana amma mutane suna da tsari nasu a ce ga tsari daga Allah mutane su ce ga tsari daga kansu a ce ga abin da Allah ya a yi mutane su ce suna da larura ga wani abu can da suke so su yi a ce ga abin da Allah ya a bari mutane su ce sun yi taurin kai shi wannan abun za su yi don cikin yin haka akwai tara kuɗi ko cikin yin haka akwai samun ɗaukaka ta duniya ko cikin yin haka akwai samun a san mutum ya kamata mutum kar ya riki ayar Allah abin izgili ta hanyar sabon Allah bisa ganganci in dai sabon Allah ne ya zamanto ba ka san lokacin da kai ba ko ko mutum ya samu kansa a bisa wani yanayi wadda bai san lokacin ba yadda ya iya ya saɓa wa Allah sannan kuma ya ci gaba da tuba amma sabon Allah da gangan mutum yana ji yana gani ya bar abin da Allah ya ce a yi ya koma abin da Allah ya hana don dai kawai zai samu biyan bukata wasu mutane sun zaɓi su ci mutuncin wa'yansu don a nan ne bukatar su za ta biya wa'yansu mutane sun zaɓi su musguna wa wa'yansu don a nan ne kawai biyan bukatar su za ta zama kai wasu sun zamanto hatta iyayensu ba su da daraja a gurinsu don kawai biyan bukatar su ta duniya da rashin hankali da rikan ayoyin Allah bisa izgili annabin Allah sallallahu alaihi wasallam don ya nuna wa mutane mahimmancin ba ma iyaye kai tsaye wanda suka haifa ba hatta baffanu yayin iyaye din ko kannin iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam idan Abbas ya doso wan babansa ne radiyallahu ta'ala anhu in ya doso inda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi yake je taro shi ya zo ya zaunar da shi ya ce zauna baffana wani kuma ya nuna min baffansa ya ce zauna kai bafana ne wani kuma ya nuna min baffansa yana alfahari da shi yana cewa ina ji da kai amma sai aka wayi gari a yau iyayen ma ba sa samun darajawa daga gurin 'ya'yansu balle kuma bafanu wayan sun mai da baffaninsu tamkar itatuwa ne wasu sun mai da iyayensu ma da suka haife su kai tsaye tamkar ba mutane ba ne musamman in iyayen Allah ya jarrabe su ba masu kuɗi ba ne saboda haka waɗansu suna girmama masu kuɗi sama da yadda suke girmama iyayensu waɗansu suna girmama iyayen ne in akwai kuɗi da suka ga alama a jikinsu saboda haka lalle mu ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin masallaci tare da sahabbai sai aka ce masa ga shema radiyallahu ta'ala anha wannan shema din tare aka rene su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halimatu sa'adiyya ta rene su ko kuma ita yar halimatu sa'adiyya din ne amma ita ta fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru saboda haka ita yar uwarsa ce a wajen shayarwa don haka kan ɗauke shi lokacin shi yana yaro karami ita kuma ta girma ta kan ɗauke shi ta rinka masa wasu waƙoƙi wanda take renansa ta goye shi ta fita da shi ko ta ɗauke shi ta rungume shi ta tsufa ta zo madina lokacin da ta zo madina aka ce masa gashe ma ta zo lokacin da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce ta shigo tana shigowa sai bai gane ta ba bai gane ta ba sai ta soma masa waka irin wanda take masa dacin da yake yaro da ta tuno masa wayannan kalmomin sai ya tashi tsaye ya riko ta ya tashi daga mutumfudar da yake zaune a matsayinsa na afdalul khalq kuma ya cire abayarsa da take jikinsa ya kara shimfiɗawa akan shimfiɗar da da yake zaune ya ce ta zauna a gurin ta zauna a gurin sannan ya zauna a gefenta so da yana girmama ta cewa ita yassa ce lokacin da yake dan yaro ba wai yassa kai tsaye ba yassa gurin shayarwa saboda ya nuna wa mutane cewa girmama na gaba da kuma girmama yayu balle girmama iyaye sannan ya zauna a gefenta yake ce mata ya ke shema ina labarin gari garinku domin daga can ƙauye ta taho ta yi ta bashi labari sannan yake cewa za ki zauna tare da ni a nan gidana ko ko me kike so ko za ki koma cikin mutanenki take cewa ni zan koma cikin mutane na ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko raƙuma da dabbobi ya bata sannan ya raka ta har can bayan gari dukkan sahabbai suka taso suna raka shema tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me don ita ta yi masa reno lokacin da yake yaro karami ta yi renon nan lokacin shekaru kawai ta bashi ba wai ta haife shi ba ba ta yi komai ba ashe masu rena iyayensu su riƙi ayoyin Allah huzuwan wato saboda Allah ta'ala ya ce a girmama iyaye amma sai mutum rena iyayensa to ya riƙi ayoyin Allah huzuwan saboda ka tun kafin lokaci ya ƙure mutum ya tuba ya koma girmama iyayensa ya kuma bi umarnin su matukar umarnin bai saba wa Allah ba don Allah ta'ala yake cewa yan mutu idan sun shiga zalikun bi annakum ittakhadtum ayatin lahi huzwa wasu ma sun rike matsayi wasu sun rike kuɗi wasu sun rike kasuwanci wasu suna da matsala a wasu suna da girma a cikin al'ummarsu amma iyayensu ba san muhimmancinsu ba su ma ba san muhimmancin iyayen ba sun manta cewa iyayen ne suka rene su suka wanke kashinsu suka ci kashinsu kafin su zama matsayin da suke da shi amma sai ya zamanto an waye gari ba a girmama masu to lalle wajibi ne musamman matasa da kowa da kowa a girmama su kar mu je mu ji kunya a gaban Allah a zo a sa mutum a cikin wuta saboda sabawa iyaye a rinka ce masa shiga wuta saboda ka rike ayoyin Allah ko zuwa abun walakanci baka girmama su ba da a ce ka rike ayoyin Allah da gaske da baka rena iyayenka ba wa gharrakum alhayatud dunya kuma rayuwar duniya ita ta rudar da ku kuka manta da ayoyin Allah kuka manta da abun da aka yi muku wa'azinsa kuka manta da gaskiya da kuka ji daga alkur'ani mai girma wannan rayuwar duniya ita take rudar da kowa da kowa shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wala taghurrannakumul hayatud dunya fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al kar ku yadda rayuwar duniya ta rudar da ku ku manta da alkur'ani ku manta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda mai rudarwa ya rudar da ku da haka zalikum bi annakum ittakhadhtum ayatin lahi huzwa wa gharrakum alhayatud dunya in rayuwar duniya ta rudar da mutum sai ya manta da komai ya manta da wa'azi ya manta da alqur'ani ya manta da sunna ya manta da duk abin da ake gaya masa musamman duniya ta yi daɗi sharholiya abokai sun zama wasu iri tsare-tsare kullum kawai na duniya ne wa kawai sai mutum ya je shi a cikin kabari Allah kiyaye Allah ce falyawma la yakhrujuna min falyawma minha a yau ba za a fidda su daga wutar jahannama ba wala hum yusta'tabun kuma a yau ba za a yadda a karɓi tubansu su ba a ma neman su tuba ɗin. magana ta riga ta ƙare sun yadda har sun je sun hadu da Allah bisa sabon Allah Allah kiyaye Allah ta'ala malaman tafsiri suka ce bayan Allah ya raba gidaje wa'incan sun tafi aljanna Allah ya samu cikin su wa'innan kai sun tafi aljanna Allah ya samu cikin su wa'incan sun tafi wutar jahannama Allah ya kare mu daga shiga cikin su to a lokacin kuma sai Allah ya ce falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah rabbi samawati ubangijin sammai wa rabbil ardi ubangijin kasai rabbil alamin ubangijin talikai gaba ɗayan su Allah madaukakin sarki in ji malaman tafsiri majada nafsahu wa hamida nafsahu wa asbata bi annahu khaliqul khalq Allah ta'ala ya jinjina wa kansa ya yabi kansa yace falillahi alhamdu ga Allah kawai wannan ma lamun iktisas ne al din kuma lamul istigraqiya ce ma'ana falillahi ga Allah shi kadai kawai alhamdu dukkan godiya gaba daya wadda aka yi ta a cikin ruwa da wadda aka yi ta a jeji da wadda aka yi ta a gombe da wadda aka yi ta a bauchi al din nan abin da yake nuna kenan al al istigraqiya li'annaha tastaghriqu jami'al jins ma'ana godiyar da aka yi ta a Gombe da godiyar da aka yi ta a Bauchi godiyar da aka yi ta a duk jihohin Najeriya da godiyar da aka yi ta a Najeriya da godiyar da aka yi ta a Niger ma'ana godiyar da aka yi ta a Saudiya da godiyar da aka yi ta a ko'ina a duniya godiyar da mala'iku suka yi da godiyar da aljanu suka yi godiyar da mutane suka yi yara ƙanana da godiyar da manya suka yi godiyar da maza suka yi da godiyar da mata suka yi wannan shine al din falillahi alhamdu li din kuma lamul iktisas ga Allah kadai kawai alhamdu dukkan wannan godiya din da wanda suke dabbobin cikin ruwa da wanda suke dabbobin doron kasa da wanda suke jeji da wanda suke cikin gari duk wanda ya gode wa Allah da wanda aka sani da wanda ba a sani ba da wanda muka ji da wanda ba mu ji ba da wanda kawai Allah kaɗai ne ya sani to duk godiyan gaba ɗaya jami'ul mahamidi in malaman tafsiri dukkan godiya din gaba ɗaya sun tabbata ga Allah rabbi samawati ubangijin sammai wa rabbil ardi sai Allah ya sake maimaitawa bai ce rabbi samawati wal ardi ba sai ce rabbi samawati ubangijin sammai wa rabbil ardi ubangijin kasai don a sake tabbatarwa bai ce kuma rabbi bai ce kuma rabbi da ya ga dama sai ce rabbi samawati wal ardi sai sai ce rabbi samawati don a jawo hankali mu tabbatar da matsayinsa don maganan an faɗi aljanna ne an faɗi wuta wasu sun shiga aljanna Allah samu cikin su wasu sun shiga wuta to don a tabbatar maka cewa babu zalunci cikin sa wa'incan a cikin wuta kowa aikin sai kai shi kuma da rahamar Allah ta sa yan aljanna suka shiga aljanna da haka ya tabbatar wa mutane shine wanda godiya ta tabbata gare shi shi kadai rabbi samawati ubangijin samai wa rabbil ardi ubangijin kasai haka kawai ma ya isa koda bai ce rabbil alamin ba sai kawai ce wa rabbil alamin sai sake cewa wa lahul kibriya'u girma da daukaka da azma al azamatu inji malamai malaman tafsiri suka ce wa lahul kibriya'u in ka duba tafsirin ibnu kathir walahul kibriya ai walahul azmatul ulya wato dukkan girma da ya kai ƙororuwa ga Allah kaɗai suke wannan malamul iktisas lahu nan walahul kibriya wato girma da ɗaukaka sannan da jincewa ban kama da jincewa ya isa Allah ne ya dace yi wannan shi yasa malaman tafsiri a wannan karkashin aya din suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yana cewa Allah yana cewa al-kibriya'u rida'i wato girman kai mayafina ne wanda duk yayi munaza'a da ni cikin maganar girman kai to lallai ni kuma zan ja da shi sai na kaskantar da shi haka bai dace ba dan adam ya yi girman kai a duniya amma ya dace Allah yayi bankama domin ya cancance ya bankama subhanahu wa ta'ala ta'ala an yara fi mulkihi ma la yuri Allah madaukakin sarki ce wala hul kibriyahu Allah shi kadai ne girma da daukaka da bankama da jinjinawa suka tabbata gare shi fi samawati cikin samai wal ardi da kasai wa huwa al azizu Allah shine magwayi shi yake yin abun da ya ga dama al hakimu Allah shine gwani cikin duk abun da ya zartar saboda haka babu kuskure cikin hukuncin Allah babu sako cikin hukuncin Allah da tsarin Allah saboda haka Allah ta'ala shine al azizu magwayi Allah ta'ala shine al hakimu gwani kowa zai iya yin kuskure cikin aikinsa ya zamanto akwai gyara cikin abin da ya zartar amma banda Allah subhanahu wata'ala ta'ala Allah duk abin da ya zartar daidai ne domin shi alhakimu ne saboda haka wannan shi ne karshen wannan sura ta jafiya Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da ita da abin da muka ji a cikin ta wallahu ta'ala alam zamu dakata anan insha Allah ta'ala Assalamu alaikum Allah muna fata mutane su saurara akwai wani muhimmin jawabi da Assalamu alaikum wa rahmatullah ah, Alhamdulillah muna da kare ne ga godiya ga ko ta'ala wanda ya sanya rayuwarmu na nan a cikin wannan wata na farma to kamar yadda aka saba a kowane shekara yan uwa sukan taimaka da abubuwa da dama da suka shafi al'umma taimako wanda ake bawa waɗanda suka musulunta da marayu da gajiyayyu da marasa lafiya wannan abu nan da kullum karuwa yake yi a yanzu haka waɗanda suke zuwa ofis suna da suna ba da rahoto na cewa ba su da lafiya suna neman gudunmawa za a musu aiki da makamantansu suna nan da yawa marayu mai suna wa a bara mun ce muna da fiskan marayu ɗari shida da talatin da biyar to amma tun daga bara ana samun suna zuwa suna zuwa ba ma rajistar su saboda ba za mu ɗaukar ɗawainiyan wajen da muka ji salim ba amma ganin da wajen ya karatu cikin watan da ya wuce kawai mun sake samu kusan lojin ya kai in an hana ne dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha shida wanda aka haɗa daga wannan wata da aka samu babu wanda zai taimaka musu in ba mu ba sannan mun san halin da suke ciki waɗanda gari zai waye ba su da abin su rasa abin da za su yi da baki su da shi wasu su rasa abin da za su yi da baki da shi da saboda kuma na kira ga al'umma a taimaka da abin da ya sauƙaƙa masu abinci su kawo masu tufa su kawo masu kuɗi su kawo duk abin da ya sauƙaƙa taimakon da aka sa a kowace shekara da muna kiran kuma a taimaka yan hisba za su ci gaba da a gobe kowa da da shirin taimakon da zai bayar insha Allah da gobe da magana na biyu kuma shine mutum malam insha Allah ranar laraba shi kenan yiwa na kuma da shirin addu'a duka da ranar laraba insha Allah ranar laraba sai a addu'a duka ranar rana yiwa na kuma da nan saboda haka kamar da muka wala farko wasu abubuwa da suka rike shi na na al'umma wasu cewa shekaru da dama haka bai taɓa faruwa ba amma wancan ne ma masana ne amma Allah na tafi ah, muna fatan za a amsa wannan kira da aka yi na taimako insha Allah gobe a da wannan taimako alaikum wa rahmatullah Gracias. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam mai wannan tambaya yana eh, sai tambayi malam mai wannan tambaya yana cewa tambayar su dangane da surar da aka karanta ne na suratul dukan cewa ya ji ana cewa akwai hadisin da aka rawaito daga Abu Huraira cewa duk wanda ya karanta wannan sura da daddare wai mala'iku dubu saba'in za su nema masa gafara hakan بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa man wala akwai a hadisai da yawa wa'inda malamai suka tabbatar da rashin ingancinsu wajen bayanin falalolin surorin alkur'ani a ƙarƙashin wannan abunan suratul dukkan ita ma akwai da yawa daga cikin hadisai shi yasa abunan ko da a tafsirai ka duba zaka ga akwai irin wa'annan hadisai din an kakkawo su amma wasu daga cikinsu malamai sun yi hukunci da cewa ba su inganta ba da haka wannan ba ni da tabbas a kan samu akwai sai da yawa wa'inda suke wasu ma mawdu'ai ne wallahu ta'ala alam ina jin wannan hadisin da yawa daga cikin malamai sun yi magana a kansa amma na fi ganin rashin inganci malamai suke tafiya a kai amma insha Allah ta'ala za mu ƙara tabbatarwa bi iznillahi ta'ala zuwa gobe in ko ba mu tabbatar daga baya a samu a tabbatar insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam eh, na ga saboda lokaci yawa malam sai a ah, akwai yan uwa musulmai wanda suka turo suke bukatan yan uwa musulmai